السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد to insha Allah za daga inda muka tsaya a karatun wannan dan karamin littafi na mi'atu hadith lil hibs min sahihai al-bukhari wa muslim jiya mun tsaya karshen hadisi na goma sha uku wanda iya bayanin wasu daga ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baya aibata abinci ko bai taɓa aibata abinci ba in ya bashi sha'awa ici in ya kyamata abincin ya kyale shi shafi na goma kenan ko hadisi na sha hudu nan ne za mu tashi tariƙul jannati wa tariƙun nar hanyar aljanna da hanyar wuta عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة الله يقار ما سيداه شوى من ذان الله صلى الله عليه وسلم ياتي حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره حجبت النار بالشهوات an daje bakin wuta an kare ta an bishahawat da abinda zuciya take so wa hujibatil janna ita kuma aljanna an daje ta a matacin baki bil makari da abinda ainihin ake abubuwan kyama abubuwan da mutane ba sa so wannan hadisin imamul bukhari da muslim surwaito shi a wani lafazi yace huffat lafazin huffat da hujibat ma'anansu ɗaya amma idan suka haɗu suna rabuwa in ka ce hujibat to kamar na hijabi kamar labule in ka ce huffat na kewayewa in sun haɗu kenan wato duk abin da zai kai mutum ga shiga wuta zuciya tana sha'awarsa duk abin da zai kai mutum ga shiga aljanna zuciya ba ta sansa to yanzu za ka ji kai kana son kai sallah kuma sallah tana kaiwa aljanna za ka ji kana so kai sadaka kana so kai kyauta kana so ka sada zumunci kana so ka je ka duba mara lafiya in an yi mutuwa kana so ka raka gawa yanzu waɗannan abubuwan duk zuciyarka tana so amma kuma an ce abu ne da zuciya ba ta so me ma'anar wannan maganar kenan sannan za ka ji ba ka son shan giya za ka ji ba ka son kai zina za ka ji ba ka son kai sata ko ka yi ƙarya ko ka yi da wani abin da ya kama da wani za ka ji ba ka so kuma an ce duk abin da zai kai ga wuta zuciya tana so to yanzu mu ce waɗancan su za su kai ka wuta tun da shi zuciya ka suke so to ya kai kenan kenan nan ana so a gaya mana asalin abin kenan asalin abin za ka ji cewa ba ka so za ka ji maka nauyi to amma kana yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka kai ga samun cewa kuma wannan abin shi ne abin da kake so shi ne abin da kake kauna ka yi programming kanka kenan akan san abin da Allah yake so da haka na daga addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa abin da kake so shine mafi soyuwar abubuwa zuwa gare ni to kaga lokacin da zuciya din ta so? kana addu'a kuma kana yi sai ka ji ta koma yanzu shi zuciyarka take so waɗancan abubuwan da su zuciyar take so saboda sharholiya ce shirme ne shirbici ne kana yin addu'a kana nesantar abin sai ka ji kuma yanzu baka sansu su kana kyamar to kai Allah ya taimake ka kenan yanzu abin da zai kai zuwa ga aljanna kana san sa kuma duk abin da zai kai zuwa ga wata baka san sa kun fahimci magana din saboda haka wannan ana magana ne fil asli wato asalin abu to menene ya haifar da wannan saboda rantsuwa ce da shedan yayi da yace fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim Sun ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace ina rantsuwa tun da ka batar da ni ka halakar da ni saboda wannan adamin to ne kuma sai na zauna musu a akan tafarkinka na kwarai kuma zan zo musu ta gabansu abdullahi dan abbas ya ce, zan zo in sa musu shakka a cikin ayyukan addini wa min khalfihim ita zan zo musu ta baya ita zan zo in sa musu kaunar barna yace wa an aimanihim zan zo musu ta bangaren dama in zo in sa musu tsoro da abin nan wurin yin aikin alkhairi wa an shama'ilihim yace in zo kuma ta bangaren su ta hagu in sa musu san yin saɓo, in ziga su wajen yin wannan da yace wala ji aktsarum shakirin abdullahi dan abbas sai ai muwahhidin yace yawancin su ba za ka samu masu same su masu tauhidi ba ba za su ringa kadaita ka ba imam qatada yace wala tajidu aktharuhum shakirin ai shakiri li ni'amik ba za ka same su suna godiyar ni'imar da kai musu ba to kaga wannan abin shi shedan yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace shedan ya zauna wa dan adam ta kowace hanya yace zauna a hanyar musulunci dan adam ya zo zai musulunta sai ya tsare shi a hanya ya ce ka musulunta ka bar addinin iyaye da kakanni ka bar addinin ka da ka gada annabi ya ce sai mutum sai saba wa shaidan iblis din sai in musulunta sai ce to tun da ya musulunta zai yi hijira saboda haka sai je hanyar hijira sai ya tsare da ya zo nan mutum ya tawo musulmi zai hijira sai shaidan ya tsare shi ya ce yanzu ka bar gidanku ka bar inda aka binne cibiyarka ka bar iyayenka da kakanninka da yan uwanka da abin nan waɗanda ka sani kasar da anan aka binne cibiyarka nan ka rayu da saman da ita taimaka murfi duk yanzu inda ka saba za ka bari annabi ya ce musulmi sai saba wa shaidan sai ya hijira sai ce to tun da ka ga hijira idan da aka kira jihadi zai tafi sai bari sai tafi hanyar jihadi sai ya tsaya itari annabi sallallahu alaihi wasallam ce da musulmi ya taho da ya hijira ije zai jihadi sai shaidan ya tare shi yace ce yanzu ka tafi wajen yaki a kashe ka ko ka kashe bai ma ce ko ka kashe ba a kashe ka kyakkyawar matan nan taka wani aure gidanka da dukiyarka a gaji kai zaman ka mana sai shi dan musulmi sai saba wa shaidan sai je jihadi sai manzo Allah su ce to duk wanda ya wannan haƙƙi ne akan Allah shi kuma sai ya saka shi a aljanna to kaga wannan abin da shaidan yi shi ne isa ko shi shi ne abin da ake nufi da hujibatul naru bi shahawat san zuciya ne sai a sa mutum sha'awa izo yi ta yin abubuwa to da haka wannan asalin to shi aka yi kokari aka canza kai yanzu Allah ya taimake ka sai ka mayar da abubuwan da Allah yake so sune abubuwan da kake so to da haka kullun ka ringa neman yardar Allah talabu marbatillah neman yardar Allah subhanahu wataala a kowane lokaci abu ne mai muhimmanci in Allah datar da kai ka sami yardarsa to sai canza maka duk abin da ake ganin sa mai wahala kai sai ka ji baka jin wahalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiril masha'ina fi dhulam ila masajid bin nuri tam yawm qiyamah kai albishir da masu tafiya masallaci a cikin duhu da haske cikakke ranar tashin alkiyama kaga sallar isha a cikin duhu akan tafi a yi ta musamman da zamanin manza Allah har yanzu idan ka je madina za ka ga suna tura sallar isha tana shiga dan cikin dare kaɗa ko da yanzu kamar yadda malam muhammad bin salih al-usaimin yake fada ya ce mutanen yanzu ba mu san daɗin haske ba saboda me yace saboda ba mu rayu a lokacin da ake duhu ba mun rayu an fara yin fitila fitilar lantarki ka je ka ga Saudiya sai ka kowane lokaci ma kamar rana ce ita to waɗannan na yanzu ita ba san daɗin haske ba amma su da suka kwaso da ita sun san daɗin haske sun san daɗin haske to kuma gaskiya ne tunda yanzu ko ladanai da wahala ka samu ladanin da ya san lokacin sallah saboda ne saboda kalanda ce ga ta nan program bayan wannan da za ka ce je duba alfijir bai san alfijir din ba saboda hasken gari ya haɗe da ni hasken alfijir din da haka shi dai malama Muhammad bin Sadi ike yake cewa wannan kalandar da ake yi ita musamman ta maka a lokacin da yake magana ya ce ba ta daidai da lokacin ketowar alfijir ba aka ce saboda me ce saboda da yawa mutanen ƙauye wanda suke wurin da babu hasken suke zuwa sai su ce a wurinsu alfijir na ketowa lokaci kaza sai ka ga wannan ya ƙaru da minti biyar minti goma ko ya ragu da minti biyar minti goma to ba ka iya ganin wannan alfijar ɗin sai a waje wanda yake mai duhu to kaga wanda ya rayu a wannan gurin kaga bai zai san dadin haske an gane ku so to da haka ainihin wato haka abubuwa suke to in kan iya tashi ka fita sallah a wannan lokacin to kaga lalle ka bi Allah to haka lokacin sallah asuba kana jin bacci ka tashi lokacin da baccin ya fi daɗi ka fita ka je masallaci kaga shi ma wannan abin nan to kana yi har sai ka ji kuma hakan shine abin da kake so in ma baka yi ba ka samun nutsuwa rashin hakan kai shine damuwa a wajen ka to wannan taimako ne da Allah yi maka muna roƙon Allah ya taimake mu gaba da min adabi yawmil juma'a wani abu daga ladubban ranar juma'a hadisi na 15 kenan an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit in kace da abokinka ba wai abokinka ake nufi na friend ba a'a wanda duk kuka hadu kamar yanzu we are all friends mun zama abokai kenan wanda kuke wata mu'amala yanzu wani abu ya hada ku wanda har zaka iya masa magana iya maka magana to ran juma'a in kace da wannan ansit yi shiru saboda yana magana ina surutu sai ka ce kai yi shiru wal imamu yakhutubu alhali liman ina khutba ma'ana lokacin da liman yake khutba faqad lagauta to kai lagu me ma'anar lagu ar-ramyu shine jifa wato mutum ya jefar da ladan juma'a shine kamar yadda muka ba da misali a jiya lokacin da dan waye tambaya da aka ce ran juma'a wanda ya irin wannan ba shi da ladan juma'a sai ce to sallar ce babu ko kuwa ladan ne babu sai muka ce ladan ne babu dan ba a ce kuma sai ka sake yin sallah a zahar ba dan da sallar aka jefar to kaga sai ka sake yin sallah a zahar sai ka yi sallah a zahar amma ba sallar aka jefar ba a'a ladan zuwa juma'an ne shine sai na bada misali kamar zuwa kai za a yi kiran suna a aji misali ai za a kira sunan kowa to sai ka ji kai ba a kira sunanka ba ai kaga zaka ce malam ban ji sunana ba ko ko tunda ba a kira ka ba sai a wuce sai a wuce zaka ce me baka ji sunanka ba to kamar haka ne ran juma'a ana yin list na duwan da ya je masallacin juma'a gabanin liman ya hawo mumbari in liman ya riga ya hawo mumbari dama kai sunanka absent kai ba kai to amma ka je gabanin liman din ya hau kan mumbari ka san an rubuta sunanka kuma sai aka zo wannan juma'ar sai ka ji ba kai kuma karka ce ayoyi za ka iya tunawa ran juma'a ran kiyamar za ka tuna yi eh, za ka tuna ran kiyama duk abin da mutum ya aikata sai ya tuna ya aikata shi ba zancen mantuwa duk abin ko mutum ya manta a nan duniya ya yi to ran kiyama sai ya tuna cewa ya yi kaza to saboda haka sai mutum ya ga babu sunansa a wannan juma'a sai ce ya ubangiji ai ranar nan naje sallar juma'a ta ce yayi ka jefar da ladan sallar saboda ka ce da abokinka wannan da kace da shi ya shiru lokacin da dama yake kuma ba shi kenan to mun ji cewa akwai dalilai da za su sa ka iya magana kuma liman din yana khutba na faɗi waɗansu ajiya kamar misali ka ga wani makaho ya to zai faɗa rami dan liman yana khutba sai ka kyale shi kaga ba za ka kyale shi ba sai kai masa magana ko maciji ko kunama kaga za ta kamma wani gabanin ka je ka atakin nata shi ta kai kansa ko macijin ya kai kansa yayi masa illa sai ka ce da shi kai maciji tashi sai ya kauce ko muka ji liman ya faɗi wata kalma wadda zahirin ta kafirci ce misali sai fir'auna Allah ya yarda da shi maimakon Allah ya tsine masa kuna ganewa ko ce Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ne to duk irin waɗannan in yayi irin wannan kuskuren babu laifi a fadakar da shi to akwai wanda ban fada muku ba ajiya kamar wata bukata ta taso maka kai kana da wata bukata da kake son limin ya maka addu'a to zaka iya tashi ka ta Allah gafarta malam da Allah ya min addu'a kan kaza kaza kaza saboda hadisin mutumin nan da ya zo manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana khutba mun wuce hadisin wancan lokacin ita ya rasulullah an samu fari dabbobi sun halaka mutane sun sha wahala kasa ta bushe shuka ta ƙone ka roƙan mana Allah ya bamu ruwa manzo Allah alaihi wasallam sai katse hudubarsa ba sai da ya addu'a haka ma fara ruwa sannan sai gaba da khutba mako idawo isa ke tashi ya gaya manzo Allah ya rasulullah ruwan kofa fa yayi yawa gidaje sai rushiya suke ruwan ina cin mutane yan dabbobin da suka rage ruwan yana abin nan gonakin kuma ana share su roki Allah ya tsayar da wannan ruwan to da haka idan akwai bukatar da za ta sa kawo liman magana kai da shi ko ya faɗi wani abu wanda kai baka fahimce shi ba babu laifi ka tsaya ka tambaye shi kai magana saboda fahimtar addini ake magana to sannan lokacin da liman iske ine mu kai kai magana babu laifi sai kai magana kamar liman yakan yi abin nan bismillah sai sai haka ne ko ba haka bane kar kuwa kawai zuba masa ido ai haka muke ku to ai nan tambayar ku yayi ya ba ku me kenan permission ku yi magana na daga dalilan da yasa aka ce kar ku yi magana din dan girmama shi ne ai to yanzu shi ya tambaye ku me girmama da za ku yi masa yanzu ku yi masa shiru ko ku amsa masa sai ku amsa masa haka nan in yayi addu'a kada liman yana addu'a kawai mutane su ne su shiru a'a ina yin addu'a kuna cewa amin to saboda haka a irin waɗannan lokutan babu laifi na faɗa kamar masu aikin agaji a jiya wurin da ake zube abin nan ababen hawan mutane aka baka tsaro to babu laifi in ka ga wani abu zai faru na ba daidai ba kai magana amma sai ya kama lalle kai maganar sannan za ka yi in bai kama lalle kai ba shi kenan amma in ya kama babu laifi kamar kwanaki rashin tsaro da aka samu mutum kaga ya zo zai shiga da wata bakalle da masallaci ko ta jaka a yance da makar a shiga da ita shi kuma yace sai ya shiga to babu laifin ma ya ce ku yi kuma mutane ku taimaka masa an gane ku to duk irin waɗannan abubuwan ainihin wato larura ce wadda shari'a ta baka dama amma ka tsaya a iya inda larura ce idan wannan ya isa to kar ka ƙara na gaba in kai wancan to ka kawarware ne yanzu cin gashin kanka kake yi ina fatan mun gane wallahu alam alaikum salam wa rahmatullah hmm. Hmm. ba daidai ba ne a yi gabanin hudba ko bayan an gama sallah a ringa sanarwa su mutane ko kuma yawanci za ka ga yanzu masu masallatai ajiye abin da ɗin kawai ake yi akwatuna kowa izo ina da niyar ya saka sai saka dama yawanci ga ce ai take sa an amma mutane an ne an tuna musu akwai wani masallaci da ne sallah envelope suka yi ba za a fara raba envelope din ba ma sai liman ya zo ya hau kan mumbari sai ka ga zuwa gaban kowa a ajiye ajiye ajiye kuma in ya kusa gama khutba kuma sai a zo ana tattarewa wannan duk kuskure a lokacin da za a iya yin wannan abin sai ah, an san wurin da mutane suke yin sallah ko sai a zo sai a ajiye musu wanda ya zo ya gani shi kenan saboda haka waɗannan abubuwan da ya kamata mutane su tsaya su kalle su inda ya kamata to kenan na daga ladabin ranar juma'a rashin yin magana lokacin da liman yake hudba istihbabu siwak mustahabbancin yin aswaki an abi ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli salah ba dan kar in kuntata wa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki lokacin kowace sallah wato a inda za su yi kowace sallah wannan hadisin shi ma imamul bukhari da muslim sun ruwaito shi wannan hadisin ya zo da wani lafazi inda kulli wudu yayin kowace alwala sai malamai suka ce babu karo tsakanin cewa lokacin alwalar da cewa lokacin sallah saboda ita alwala ita ce mabudin mai sallah to da haka yanzu ana magana ne an ambaci am shi ruhin alwala din ai ruhin alwala sallah ce duk wanda yaga kana alwala sai ta malaha lokacin sallah yi Allah ya sa kun fahimta to da haka can an ambaci juz'in sallah din ne sai aka ce alwala nan kuma sai aka ce an ambaci ita sallah din gaba daya wasu malamai suka ce duk lafazin guda biyu muhtamal a nan da nan lokacin alwala ana so ka yi mi ka asuwaki haka nan lokacin sallah ana so ka yi asuwaki me yasa manzo Allah bai umarni ba shine dan kare zamanto takurawa ga al'umma da haka ne aka samu wadansu daga cikin sahabbai nan saman kunnan su sai da wata kwari saboda ajiyar asuwaki kawai sai su makala asuwaki kamar da yan boko suna makala biro ko a abin nan ko a gashi to su sai su makala a nan a kunne in suka zo sai alwala su shiro su yi su mayar in suka je za a yi sallah su ɗauko su yi su mayar da kayansu saboda haka guda biyun gaba daya an shar'anta su to me isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da yin aswaki yace mathaharatun lilfam mardatun lil shi aswaki ina tsarkake baki ya tsabtace shi ba wani abu da ka samu da yake tsabtace baki irin aswaki duk wani makilin da kake amfani da shi yau da wani menene da wata wata tsayaci ce ba su kai aswaki tsabtace baki ba dan shi annabi ce shi yana tsarkake baki mashara bai kai duk abin da kake da shi ba saboda ni na akwai wanda muka yi karatun sakandare da shi yanzu yana libya soja ne a libya a rayuwata ni ban ga mutumin da yake aswaki eh, eh, eh, burushi kamar sa shi kansa baya sanin a rana sau nawa yake wanke bakin shi amma daga duk inda yake inda zai fuskance ka haka ko da ina karshen ginin can sai ka ji wani bakin sai na tashi in ya shigo ba wanda yake son ya zauna kusa da shi a ci amma haka dole aka haƙura ba yadda za a amma to da haka da burushi da abin da yake yawo da ya ji abin nan sai ya fita kawai haka zai daga hannu kawai fita ya je wanke baki wanke baki ba ya dawo amma sai ka jena tashi kuma ba abin da ba ce da shi ya yi ba to ƙarshe aka ce wai ko a ƙashinsa ne kashinsa ne yake da matsala da sauransu to da haka ainihin wato kuma har yanzu ba da ya fara amfani da asuwaki wallahi sai da irin sai da irin daga baya wani yake gaya mana cewa sabara wannan sabara eh yace iringa matsa ruwanta ko kuma zai iya ringa taunawa ina amfani da ita ina yi to kuma ina cikin ya tafi libya ina zuwa suka kama yi suka suka shi a soji lokacin gaddafi shi har yanzu yana can wani lokaci ma can baya zama kanar a san na ina can so to don haka ainihin eh, wannan kenan sun sannan ce marzatun rab kuma shi aswaki yana yarda da ubangiji ubangiji yana san aswaki yawan yin asuwakin da kake sai ya sa ubangiji ya yarda da kai to da haka ainihin wannan tahrib kenan yanzu manzo Allah su sallam yace ba dan kan takura muku ba da na ce ku ringa yin kaza amma sai ya faɗi abin da zai sa ku ku ringa yi ko yana son yardar ubangiji ko yana so bakin sa ya ringa kanshi yana abin nan baya wari ko baya kanshi dai kare to yana wari to eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wannan kuma ina ga insha Allah zamu kwana anan da fatan Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته